zaman lafiya ba menene menene yasa Allah ya Allah na kiran dukan mutanen duniya duka mu yi tuba da zunubi sannan mu suka aljanna abinda ya faru na farko kenan so in ji maganan dunda Allah ya halitta sama da duniya ya gama ya gyara wani wuri da wurin ne aka kira the garden of eden a wurin ne kuwa ya gyara mutane ya yi Adam da matansa ya sa masa wannan wuri kuma su ciyaya ta su zama wurin nasu kuma ciyaya ta su noma ta. A wannan lokaci ya gaya musa kaman kuna da dama kuma ku ci kowane abincin da kake cikin wannan gonan duka amma akwai wata, guba guda a tsakanin sa ba da ku ci ko da ku taba shi ba ran da da ku ci ko da ku taba shi da ku mutu ne lalle kuwa suna cikin gonan suna ciyaye ta suna noma ta a wani lokaci wata rana guda sai sitana ya juya kansu maciji ya zo wurin su ya ce ma matansa matan mutum kamar in ji Allah ya ce kar ku ci ko wani itacen da ke a wannan gona shine matan Adamu ya ce ma sitana kamar mun yi mu ci kowane itace kowane abincin da ke wannan gonan amma wata gudan da ke tsakanin shi ne Allah ya ba da mu ci ko da mu taba shi ran da za mu ci ko da mu taba shi da mutu ne shine sitani ke gaya mana ka gaya ma matansa matan mutum kamar ba da aka mutu ba ji la ya san kamar ran da za ka ci za ka zama kamar shi Allah da ka sani ka dai bure ne to da matan ta ci haka sai ya kwaci yayan da ke tsakanin gonan sai ya kai mai mijinta shi kuma ya ce to da suka cinga ya zama musu zunubi a wannan lokaci ne shi ne Allah ya zo wurin iguanan na ya ga ya tambaye mutum mutum da matansa ya ce in ji ko kun ci ko itacen da na shekaru ku ci kuwa shi ne mutumin yana gara ma Allah kamar um, matan da ka bani na ta bani na kuwa ci shi ne ya tambaye matan Adamu kaman ne wannan da ka yi shine matan ka gaya maka Allah kaman kama mashigi ne ya lura ne shine Allah ya mashiri daga cikin mashiri suke tafiya a rayuwansa duka iji wannan abin da ya faru a wannan lokaci shine ya kama duk mutanen duniya duka duka mu muna da zunubi duka mu yau ba wurin da ake koyi zunubi kowa yana ko ya san zunubi kowa na da zunubi ko yaro karami yaro kankani kuma yana ya san zunubi saboda abin da ya faru a cikin gwanan nan siyasa maganan Allah ya ce muna kama inda kana ke inda ka an afirka a cikin gwanan ga a cikin duniya ga dai ne kana da zunubi wata cira ka yi da kinka ko ba ka yi da kanka in manka 'yan afirka ne a cikin zunubi saboda dukan mutane duka muna da zunubi da kuma aljanna kuma ba zunubin da zai shiga wurin na dai akwai zunubi a wurinka ba ka ka shiga aljanna shi yasa ya kawo mana yesu kristo kamar wanda za ka shiga aljanna sai ka sa sai ka zo wurin yesu kristo ka nuna masa zunubanka duka ya yafa maka zunubi sannan ka shiga aljanna in ba haka ba ba za ka yi ba ka samu wuri ba ka samu anya ka shiga aljanna ba za ka ka yi haka ba sai dai ka zo wurin yesu kristo sai ka zo wurin ka nuna mai ka yi tuba da ka duka ka ce mata kama ni na da zunubi ni da na da zunubi ne aka afina da imana in ka yi wannan aduwa sannan yesu kristo zai yafa maka zunubi da bayan haka za ka zama mutumin kirki da bayan haka Allah zai yafa maka zunubanka duka ya cire maka zunubi ya sa maka albarka ya kuma aiki da shi ka yi amfani da kai da karfinka da idonka abin da kake da shi duka Allah zai amfani da abubuwan da kake da shi da bayan ka zo wurin Yesu Kristo da bayan ka nuna masa zinubanka duka da bayan an yi an yi maka gafara da zinubanka da bayan Yesu Kristo ya fa maka zinubanka duka za ka zama mutumin amfani Allah zai amfani da kai ne wanda ke ji na yawan lokacinka yau naka gobe da naka ba yau namu yau da kana kake ji na to ai dadin ke ka yi sa kenan sai kai ka yi kuka western sai ka kuma ka zo wurin yesu ka nuna masa zunubanka sai yesu sai yafa maka su in ka yi haka allah zai yafa maka za ka zama mutumin kirki ne allah zai maka amfani ne wannan zai ci na yaya ni mutum da ka ka shirya Yesu ya zo ya zuciyanka yaya ni za ka yi haka kafin ka yi haka maganan mu na gara muna kaman ba ka yi ka gan su yi saboda abin da za ka yi ka yi kawai ne sai ka bude bakinka ka ce masa kaman ni ina da zunubi ka shira su ya zo ya zuciyanka ya yafa maka zunubi maganan Allah ya gaya mana kamar haka ne za mu yi mu same su ya zo ya sika zuciyarmu ya zo ya zama tare da mu da zuciya da muka yi muka yarda da shi to za a yafa maka ne da kuma akwai wata maganan Allah kuma yana gaya mana kamar shi Yesu yana saya ne a gaban mu yana buka wanda za ka ji sai ka shira shi zai shiga. rayuwanka zai suka zuciyanka zai suka yi amfani da kai zai suka zuciyanka ne ya yafa maka zunubanka duka ya wanke ka sosai sai ka zama mutumin sabo sai ka zama mutumin cirici sai ka zama mutumin mai amfani sai ka zama mutumin da allah zai yi aki da kai kafin ka yi haka sai dai ka shirya rasi zuciyan da maganan Allah ke gaya mana kaman Yesu kusa yana saya a gaban yana buka ba kaman a kofan da muke aiki da shi muke daki mu ba shi wannan kofa ba a mu da kofan da Yesu ke buka shine zuciyarmu e shine mu ne ke bukan na to da kake ji nan haka har yana buka zuciyanka kenan in dai kana ji na yesu kristi yana buka zuciyanka kenan yana buka kofan nan kenan bure shi in ka bure shi zai shiga ya zama tare da ke ya amfani da ke ya yi aiki da ke ya yi komi da komi da ke da bayan haka sai kai kuma za ka yi ma Allah aiki ko za ka yi ma wani aikin da Allah ke so ka yi duka ko wani aikin ne Allah ke so ka yi duka da bayan ka yi wannan addu'a tare sannan za ka zo wurin sai sannan Allah zai amfani da kai Dan wana kana ji na lokaci yake nan, lokacin mu kenan ku zo wurin Yesu su ka yi ka wannan addu'a tare da shi. Ka yi wannan, ka yi wannan roko tare da shi da baya sai a zafa maka. Akwai waɗansu abubuwan, abubuwa hudun da ya kamata ka gaya masa sannan ka samu gafara a wurin shi. Abu na farko ka ce masa kamar ni na, ni wa ne. Na sani dai na da zunubi. Na kuma sani saboda zunubi ne, a cikin zunubi ne aka afe ni. Saboda haka na sani dai ina da zunubi. Sai kuma ka ce masa, na yarda da kai, na yi yarda kaman saboda zunubin duniyan gani ka zo ka, aka kashe ka, aka binne ka kuma sai kuma ka, ka tashi wannan ranan nan. Da bayan ka ce haka sai ka ce ka ce masa kamar ya zo ya shika zuciyanka ya zo ya shika ya zama da kai da bayan ka in yesu kusa ya shika zuciyanka ya zama da kai kowane abin da kake yi ne yanzu za ka yi tare da yesu so ne daga wannan rana za ka zama mutumin kristiyan daga wannan rana ka ce ka cire kinka kamar kai dan kristiyan ne Amma bayan har ba ka yi wannan abu ba, ba kai ba ka yi ka ce Christian ne sai dai ka yi wannan. In kana ji na kai bari mu yi wannan aduwa tare da tare da ni. Sai ka gwada kanka ni Yau na ji magananka. Na sani saboda na duka zunubi ne ka zo cikin duniya. Saboda ka na shirya ka ne <clears throat> shika zuciya na. zo ka zama tare da ni ka wance na zunubana duka saboda ni kuma zama naka da gobe ciyama in zo wurinka ina wannan roko ne da sunan yesu kristo amen don ka yi wannan addu'a tare da ni ka yi daɗin kai kenan yau ne allah